daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da ku a wannan fitowa da ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da ɗumin su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na kun san sai duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan da ke kawo muku himman abubuwan da suka faru a iran da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ibrahim kasim na hezbollah ya yi suka kan shigar da kasar wato shigar kasar cikin kwamitin tattaunawa da isra'ila kai tsaye gwamnatin iraki ta kore saninta da shigar da suna hezbollah da ansarullah a cikin jirgin ta'adda har yanzu da akwai ɗaliban makaranta 250 a hannun masu garkuwa da mutane a najeriya to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. Babban magatakardar ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim ya yi suka akan shigar kasar cikin kwamitin tattaunawa da Isra'ila kai tsaye. Sheikh Na'im Qasim wanda ya gabatar da jawabi a jiya Juma'a da Madace ya yi suka akan yadda aka shigar da farar hula ɗan kasar ta Lebanon a cikin kwamitin da ke sa ido akan tsagaita wutar yaƙi da haramtacciyar kasar Isra'ila. yana bayyana haka da cewa ya saba wa dukkanin bayanan da suka fitowa a hukumance na wato ganin cewa an daina kawo wa labanan hari sannan a yi wannan ko kuma ɗauki wannan matakin jawabin na sheikh na'im kasim ya yi shi ne da a lokacin da ake tunawa da kuma girmama malaman addini da suka yi shahada yana mai cewa abin da aka yi na tura wakilin labanan farar hula a cikin wannan kwamitin tsagaita wutar yakin tamkar baiwa isra'ila kyauta ne da kuma ja da baya kuma duk da haka, ba zai sauya matsayar abokan gaba ba yadda wato su daina kawo har-hare ko janyewa daga wuraren da suka mamaye a cikin kasar ta labanan sheikh na'im kasim ya kuma ce wakilin hezbollah farar hula ya shiga cikin kwamitin amma babu abin da ya karu sai matsin lamba daga isra'ila tare da amurka da ci gaba da kaiwa labanan ɗin har-hare babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya ce wannan abin da ya faru wani ƙarin koma baya ne kuma maimakon a ɗauki matakan da za su baiwa labanan ƙarfi sai ake ɗaukar matakan da ba su ne ya dace a yi mu'amala da haramtaccen ƙasar isra'ila da su ba wanda ya jagoranci sallar juma'a a nan tehran ajiya ya ce idan abokan gaba suka sake yin kuskure a kan iran za su sake cin ƙasa limamin juma'a tehran ayatollah sayyid ahmad khatami ya ishara da yadda tsarin tsaron 'yan sahiyoniya ya rushe a yayin yakin kwanaki sha biyu yana mai ƙada cewa a wancan yakin na kwanaki sha biyu an murƙushe abokan gaba don haka idan har suka sake wani gigin to za a sake murƙushe su ayatollah said ahmad khatami ya kuma ishara da jawabin jagoran juyin jihadin musulunci na iran da a cike bayyana cewa trump da netanyahu suna cikin wahamin cewa iran ce aka yi galaba a kanta amma akasin haka ne ya faru al'umma iran ce ta yi nasara a kan amurka da 'yan sahayoniya a cikin yakin kwanaki sha biyu hakanan limamin na tehran ya kora cewa iran ta aikewa da amurka wasiƙa ta hanyar wata ƙasa yana mai cewa ya kamata su kwana sanin cewa ba ma aika saƙo ga amurkawa waɗanda suke cin amanar abokansu ma kuma ba ma yin tattaunawa da su ayatollah sai ahmad khatami ya kuma ce ba za mu taɓa tattaunawa da amurka ba har sai ta sauya halayyarta domin abin da trump muke son faɗawa wa duniya shine cewa ya tilasta wa iran zama a kan teburin tattaunawa amma abin da muke faɗa masa shine cewa waɗanda ma suka gabace shi daga cikin shugabannin amurka daga kan jimmy carter har zuwa wanda suka biyo bayansa sun mutu da wannan bakin cikin kai ma tabbas da wannan bakin cikin zaka shiga kabarin ayatullah said ahmad khatam ya kuma ce tuntuni jigon da wato wannan juyin juhalin musuluncin ko kuma takin da juyin juhalin musulunci yake bayarwa shine za mu yi yaƙi za kuma mu mutu amma ba za mu miƙa kai ga ƙasƙanci ba. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Gwamnatin Iraki ta kowar saninta da shigar da sunayen Hezbollah da Ansarullah a cikin jerin 'yan ta'adda. Fadar gwamnatin Iraki ta san da cewa ba ta da masaniya ko kaɗan akan yadda aka shigar da sunayen Ansarullah na Yaman da kuma Hezbollah ta ƙasar Labanan a cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda da aka hana bankunan ƙasar mu'amala ko kuma ta'ammali da kuɗaɗensu bayanin fadar shugaban wato fadar gwamnatin ƙasar ta iraki ya kuma ƙada cewa matakai irin waɗannan da ake ɗauka ƙasan ba aikewa da su zuwa fadar shugaban gwamnati abinda ake aikewa fadar shine dokoki da majalisar dokokin ƙasar ta yi domin a sake tantancewa da kuma amincewa da su hakanan kuma sanarwar ta ce wasu daga cikin abubuwan da ake aikewa fada mulkin kasar sun hada da tsare-tsaren fadar shugaban kasa amma abin da ya shafi matakan majalisar ministoci da na kwamitin da ke dakatar da kudaden 'yan ta'adda da na kwamitin da yake sa ido akan masu wanke kudaden haramun ba aikewa fadar gwamnatin kasar. a ƙarshen bayanin ya ce fadar gwamnatin kasar ba ta da wata masaniya akan matakan da aka ɗauka na bayyana ansarullah da hezbollah a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da ɗaukar matakan hana amfani da kuɗaɗensu a cikin bankunan ƙasar ta iraki sanarwar dai da aka yi a ƙasar iraki a shekaran jiya alhamis na cewa an hana wasu ƙungiyoyi da suka hada da isis alka'ida ansarullah da hezbollah amfani da bankunan ƙasar domin hada-hadar kuɗaɗe ya tayar da ƙura a cikin wannan ƙasar ta iraki mutane sun fito kan titunan ƙasar ta iraki domin yin tir da wannan sanarwar sai dai daga baya gwamnatin ta sanar da cewa abin da ya faru kuskure ne. kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran har yanzu da akwai ɗaliban makaranta 250 da suke hannun masu garkuwa da su a tarayyar najeriya makonni biyu bayan masu garkuwa suka sace ƙananan yara 'yan makaranta an bayyana cewa har yanzu da akwai ɗalibai 250 a hannun ɓarayin mutanen a ranar 21 ga watan nuwamba ne dai masu dauke da makamai suka kutsa cikin wata makaranta ta majami'ar roman katolika suka yi awon gaba da ɗalibai uku da ko malamai mahukuntan makarantar sun ce ɗaliban hamsin sun iya tserewa daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su don haka a halin yanzu da akwai wasu da adadinsu ya kai 250 a hannun barayin. sace ɗaliban dai da ake yi wato da aka yi na bayan nan shine mafi girma da muni tun bayan da aka yi wa ɗaliban makarantar chibok irin wannan a shekara ta 2014 da adadinsu ya kai 276 da boko haramtai jami'an tsaron ƙasar ta najeriya dai sun ce ana ci gaba da kai goro da mari domin ganin cewa an yanto da ɗaliban da ke hannun barayin sai dai iyayen yaran sun ce suna cikin zulumi kuma suna yin kira da a ƙara yawan matakan da ya kamata a ɗauka satar mutane dai domin samun kuɗin fansa zama ruwan dare a ƙasar najeriya musamman ma dai a arewacinta ƙashin labarin duniya kenan To yanzu sa a gaya zama domin a ji sauran shirye-shiryenmu da suka da sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san domiyar mu a yau da kuma shirin mu wanda ke kamo ku abin da suka faru a Iran kuma da haka muke ban kwana da kowa ya sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da ziyarar da jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya kai ƙasar labanan kuma matsayar ƙungiyar hukumar ta hezbollah akan wannan ziyara bisa la'akari da irin kalubale da ƙasar take fuskanta daga waje a daidai lokacin ziyarar paparoma liu na goma sha hudu shugaban ɗarikar katolika na duniya a ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa a hukumance wadda aka aike masa kungiyar ta yi maraba da ziyarar papa roma ta kuma jaddada muhimmancin labanan a matsayinta na ƙasa mai bambance-bambance na addinai da kabilu da kuma akidu wanda al'ummominta suke buƙatar rayuwa tare da juna a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna da zamantakewa da kuma siyasa a cikin wannan saƙon kungiyar ta hezbollah ta gabatar da labanan a matsayin gada wadda ta haɗa tsohon tarihi a tsakanin musulunci da kirsanci da kuma tsakanin al'adu da akidu daban-daban wasikar ta ambaci kalaman paparoma john paul na biyu wanda ya ɗauki labanan ba wai kawai a matsayin gidansa ba a'a ya ma ɗauki ƙasar ne a matsayin ɗaya daga cikin wurare masu tasiri na addinai da aka saukar daga sama hezbollah ta jaddada da ƙasar take takawa wajen samar da fahimta tsakanin addinai da al'adu wasikar ta nuna cewa rikicin duniya ya samo asali ne daga rashin girmama haƙƙin ɗan adam tare da hankoran bautar da shi da kuma tauye masa haƙoƙinsa wanda kuma wannan rashin adalci ne ya share hanyar kaiwa zuwa ga tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a duk inda aka samu hakan wani muhimmin bangare na wasikar ya yi ishara ne ga irin halin da ake ciki a falastino hezbollah ta kira halin da ake ciki a yankin zirin gaza da kisan gari dangi a fili sannan kuma ta bayyana ayyukan isra'ila a labanin cewa shi ma yana a matsayin wani zalunci wanda ba za a taɓa yarda da shi ba kuma ta ɗauki waɗannan matsaloli a matsayin sakamako na kwaɗayin gwamnatin sahiyoniya na shimfiɗa ikonta akan albarkatu da filaye na waɗannan al'ummomi ta kuma jaddada cewa goyon bayan manyan ƙasashen duniya ga isra'ila a bayyane yake kan cewa tabbas hakan take haƙƙoƙin al'ummomi na yankin ne hezbollah ta kuma ta alƙawalinta na kasancewa tare da gwamnatin dimokuraɗiyya mai zaman kanta kiyaye tsaron cikin gida da kuma fuskantar duk wani zalunci ko mamaye sannan kuma ta bayyana adawarta da tsoma baki na kasashen waje da ke barazana ga 'yancin kai na kasar labanan wasikar ta kuma jaddada abubuwa waɗanda suka shafi musulmai da kiristoci kuma ta bayyana mabiya ta farkin almasihu a matsayin manzannin zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam hezbollah ta yi kira ga fafaroma da ya ɗauki matsayi bayyananne wajen nuna rashin amincewa da duk wani rashin adalci da zalunci na isra'ila a lokacin ziyarar tasa labana da kuma nuna haɗin kai da goyon baya ga al'ummar ƙasar wasikar ta kammala da cewa ƙungiyar hezbollah na yin fatan alheri da fatan samun nasarar cimma burin wannan tafiya na ganin cewa an yada zaman lafiya da ƙarfafa fahimtar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai da al'ummomi to a daidai lokacin ziyarar ta fafaroma ne kuma ministan yakin isra'ila ya barazana kai wasu hare-hare akan ƙasar labanan ko kuma shiga yaƙi da ƙasar magadan gadan inda ya buƙaci ƙungiyar ta hezbollah ta kwaɓe makamanta ko kuma gwamnatin kasar labanan din ta daura damar yaƙi da ita wajen kwance waɗannan makamai ministan yakin isra'ilan ya yi gargaɗin cewa tel aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi akan kasar labanan matuƙar dai kungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta kimika makamanta zuwa ƙarshen shekara ta 2025 da yake jawabi a gaban kenneth majalisar isra'ila katz ya yi ikirarin cewa washington ta ba beirut wa'adin kwanci da mara ƙungiyar hezbollah zuwa ƙarshen shekara amma ya ce baya tsammanin kungiyar za ta mika makaman nata a cikin sauki ban yi imanin cewa hezbollah za ta mika makamanta bisa raɗin kanta ba domin kuwa kamar yadda ya shaida wa majalisar kenneth cewa idan hezbollah ba ta yi watsi da makaman nata zuwa ƙarshen shekara ba to a naso bangaren za su sake yin wani aiki mai ƙarfi na soji domin tabbatar da cewa sun kwance da marar kungiyar hezbollah ta makamai in ji shi kai sai kana cewa gwamnatin isra'ila ba za ta lamince abin da ya kira barazana ga matsugunan yahudawa da ke kan iyaka da kasar labanan ba ba za mu yarda da duk wata barazana ga mazauna arewacin isra'ila ba kuma za mu ci gaba da aiwatar da doka da kuma ƙara yin amfani da ƙarfi a duk lokacin da aka buƙaci hakan a halin da ake cike dai washington tana ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin kasar labanan domin tilastawa ƙungiyar hezbollah ta kwance da marar makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da haɗarin fadawar kasar a cikin yakin basasa kuma ta fito fili ta goyi bayan barazanar da isra'ila take yi tana mai gargadin cewa labanan tana fuskantar wani babban hari idan har kungiyar hezbollah bata mika makamanta ba a inda yake murda da martani game da batun da ake yi dan majalisar dokokin kasar labanan daga bangaren hezbollah hassan fadlallah ya jaddada cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila yayin da take ci gaba da karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta fadlallah ya ce har yanzu ba a gabatar da wata shawara ta siyasa a ƙasar labanan wadda za a iya dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma mamaye ta da isra'ilan suke yi a kan iyakokinta ba yana mayin Allah allah wadai da mu baki na ƙasashen yammacin duniya da kuma amurka kan yadda suke hankurin ganin cewa sun yi kutse a cikin harkokin siyasa na ƙasar labanan da kuma tilasta wa ƙasar bin muradinsu inda ya jaddada cewa ƙasar labanan ƙasa ce mai yanci kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofi na amurka ko isra'ila ko kuma kasashe 'yan mulkin mallaka ba ya da cewa idan har bangaren da suke matsin lamba kan gwamnatin kasar labanan da al'ummata suka sake mara baya ga isra'ila wajen aiwatar da shishigin da ta yi a lokutan baya to kuwa al'ummar kasar labanan da bangarori na gwagwarmaya za su tsaya tsayin daka wajen kare kasarsu ko da kuwa hakan zai kai su ga yin sadaukarwa ta karshe ya da cewa kasar labanan ƙasa ce wadda take da tsari na gwagwarmaya ko da kuwa hakan bai wa makiya ko kuma masu mara musu baya a cikin gida ba ya ce za su gaba ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace daidai da maslahar al'ummar su ba tare da yin la'akari da matsayar ɓangarorin da suke marawa isra'ila da amurka baya a cikin ƙasar labanan ko kuma a cikin wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar shida ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau Said Nawab Safawi shugaban kungiyar fadaiyana Islam da abokansa suke shahada an haifi Said Mushtaba Nawab Safawi a garin Hana Abad wanda ke cikin gundumar tehran sannan kuma bayan ya kammala karatu na firamare ya tafi birnin abadan daga can ne sai sayid mushaba safawi ya yi hijira zuwa birnin najab na kasar iraki domin ci gaba da karatuttukansa inda a nan ne ya yi karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa bayan ya zauna a birnin najab na tsawon shekaru hudu bisa umarnin sayyid abdulhassan isfahani ya dawo kasar iran domin yakar manufofi na 'yan mulkin mallaka da kuma kama karya inda ya kafa wata kungiya da ake kira da fada'iyan islam wato masu sadaukarwa domin addinin musulunci ya fara da shiga kafar wando daya da masu hidima da kuma aiwatar da manufofi na 'yan mulkin mallaka a cikin kasar iran tare da halaka wasu daga cikinsu da ƙarshe dai masarautar dangin falawayawa ta kame shi tare da wasu daga cikin nanan damarsa inda aka gurfanar da su a gaban wata kotu ta soji kuma aka yanke musu hukuncin kisa an kuma zartar da wannan hukunci wanda kuma tun daga wannan lokaci ne ayyukan kungiyar fada'iya na islam suka kawo ƙarshe masu wurare ko kun san cewa shekaru 247 da suka gabata a rana irin ta yau shi daga watan Disamba na shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai Joseph Guy lusac a kasar Faransa. Joseph Guy lusac ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da yi a wancan lokaci dai wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine gano iskar gas mai guba wanda yake dauke da guba mai karfi wanda take halaka dan adam da ma halittu da sauran tsirrai da suke bayan ƙasa wannan ya sanya shi tare da abokinsa jack shaw suka himmatu matuka wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a iya tantance ta domin kauce wa jawo abin da zai halaka bil'adama jisub guy lusac ya rasu a shekara ta 1850 a kasar faransa masu wurare kwakwan kun san cewa shekaru 108 da sa gabata a rana irin ta yau 6 ga watan disamban shekara ta 1917 kasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamayar rasha kasar finland dai tana kwaftuka ne da kasar rasha amma kasantuwar rasha kasa ce mafi girma da karfi a yankin hakan ya sa finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka fillan ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamaye wasu daga cikin yankuna na kasar finlan wanda kuma hakan ya sa alatila sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya fito na fito da kasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan juyin halin da ya faru a kasar rasha a cikin shekara ta 1917 sojin kasar rasha sun fice daga cikin finland ganin haka sai finland ta sanar da samun cikakken 'yancin kanta daga mamaye kasar rasha kasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 338 kuma ƙasashen rasha sweden da kuma norway ne suke makwabtaka da ƙasar ta finland masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1992 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultan muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekara ta 1855 wani baturen ingila ya rubuta a cikin wani littafinsa akan cewa an gina masallacin ne akan wurin bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musabbabin barkewar rigima a tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu wanda kuma hakan ya kai ga rushe masallacin baki daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1921 ireland ta samu 'yancin kanta daga mamayar ingila kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ireland kasar ta fada a ƙarƙashin mamayar ingila ne tun daga karni na goma sha biyu miladiya sojin birtaniya sun ci gaba da murkushe yunkurin neman yancin kai na al'ummar ireland har zuwa lokacin da kungiyar neman yanci ta saint fin ta fara gugurmaya a farkon karni na ashirin a ƙarshe dai sakamakon shawarwarin da aka yi a tsakanin shugaban saint fin da firaministan ingila na lokacin an kafa yankin free irish a ranar shida ga watan disamban shekara ta 1921 har yanzu dai jihohi shida na Ireland ta Arewa suna ƙarƙashin Ingila ne. Kundin tsarin mulki na shekara ta 1937 ya baiwa Ireland damar zama jamhuriya mai cin gashin kanta. Kuma a cikin shekara ta 1949 an cire ta daga cikin wani bangare na tsarin Birtaniya. Sannan kuma sunan wannan ƙasa ya samo asali ne daga sunan jinsin mutanen Irish. yankin island yana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 285.70 sannan kuma yawancin mutanen irish suna bin addinin kirista ne na ɗariƙar katolika mu a yau. Bismillahir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da atisayin soje na sojojin ƙasar iran da wasu ƙawayenta wanda aka bashi suna muhammad naziri ɗaya daga cikin komandojin sojojin irgc ko kuma dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sashen sojojin ruwa wanda ya yi shahada a shekara ta 2016 rahotanni daga sashen sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sun bayyana cewa an gudanar da atisayen sojojin ruwa ne a ruwayen tekun farisa wanda suka hada da mashigar ruwa ta hormuz tekun oman da tsibirin abu musa tumbu babba da tumbu karami har ila yau da tsibirin siri rahoton ya kara da cewa a lokacin da aka fara atisayen da akwai jiragen ruwan yakin amurka a wasu daga cikin yankuna da aka shirya gudanar da atisayen don haka rundunar irgc bangaren dakarun ruwa wato navy sun ba wa wa'annan jiragen ruwan amurka umarnin su fice daga yankin don za a fara atisayen soji a cikin su wannan umarnin da sun ba da ita ne ta hanyar kayakin sadarwa na jiragen ruwan yaƙi wa'anda jiragen yaƙin amurka suke amfani da su ba tare da wata wata ba dai amurka ta fidda sojojinta da jirgi ko kuma jiragen yakin ta da suke cikin yankin sannan aka fara atisayin har aka kammala ba tare da wata matsala ba labarin ya kara da cewa an yi amfani da makamai wa'anda aka inganta karfinsu da kayakin aiki na zamani wa'anda suka hada da tsarin makamai masu linsami na navad majid da masak tare da amfani da tsarin sarrafa su na kayakin lantarki daga nesa waɗannan ka'aikin yaƙi masu amfani da lantarki an ɗora su ne akan manhajan ƙirƙirarren fasaha wato ai suka kuma yi aiki kamar yadda ya dace inda suka gano bararsu a sararin samaniyar ruwa da kuma na kan ruwa da cikinsa suka su ba tare da kuskure ba manufar atisayen dai ita ce wato baje kolin ƙarfin soje na dakarun ruwan irgc da kuma sabbin makamai da kuma fasahan yaƙi da suka samu na kai hare-hare da kuma kariya daga makiya har ila yau da tabbatar da ingancin makaman dakarun daban-daban kama daga masu linzami zuwa wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones da ayyukan leƙen asiri amma dukkaninsu ƙarƙashin manhajan ƙirƙirar fasaha wato ai wa'anda suka gudanar da atisayin dai sun tabbatar da cewa wannan atisayin sakon zaman lafiya ne ga dukkanin kasashe makwabta da kuma na yankin sannan sakon gargadi ne ga dukkanin makiya wanda suke barazana ga ƙasar iran ko kuma dai yankin asiya ta kudu har ila yau da kuma nuna wa duniya irin karfin sojin da jimhuriyar musulunci ta iran take da shi a wannan fagen don haka atisayin ya zama wani sulke ga ƙasar ya kuma kasance jan kunne ga dukkan wanda yake tunanin takalar ƙasar iran da yaƙi a wani labarin kuma a cikin makon da ya gabata ne dai dakarun na irgc ɓangaren sojojin ƙasa da na wasu ƙasashen yankin suka gudanar da atisayen soje wanda suka ba wa suna sahan 2025 da nufin nuna dabarbarun yaƙi da yaƙar 'yan ta'adda a ko'ina suke a ƙasar da kuma yankin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran da kasashen da suka gudanar da wannan adisayin sun gudanar da rawar daji daban-daban tare wanda kuma ya kamata a ce ya isa kunnen 'yan ta'adda da masu goyon bansu kan cewa za a nika su da ƙarfi a duk lokacin da suka kuskura suka kaiwa ƙasar iran ko ƙasashen da suke tare da ita a wannan atisayin hare-hare har ila yau atisayin na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashe da dama don haka yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ayyukan ta'addanci zai kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashen atisayin sahan 2025 an aiwatar da shi ne don fuskantar ayyukan ta'addanci wanda rundunar imam zaman a jalalau ta'ala yau sharif ƙarƙashin dakarun irgc ya jagoranta wanda kuma ya hada kasar iran da wasu kasashe tara a yankin kuma sun hada da kasashen belarus india kazakistan china kirgizistan pakistan rasha tajikistan da kuma uzbekistan waɗannan ƙasashe har ila yau da ƙasar iran membobi ne a ƙungiyar shanghai cooperation organization wacce take gudanar da atisayin da ta saba gudanarwa a kowace shekara a ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar brigadier general vali madani kwamandan atisayin sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci ya bayyana cewa ana gudanar da wannan atisayin ne tare da ɗaukar cewa 'yan ta'adda suna da wani karfin a zo a gani don haka mun yi amfani da kayayyakin aiki masu inganci wa'anda kuma suka dace don yaƙar 'yan ta'adda wa'anda suke da ƙarfin da muka zayyana don hana su zuwa kusa da kan iyakokin ƙasashenmu ballantana su sami damar ƙaddamar da ayyukan ta'addanci in ji shi madani ya ce muna da kayayyakin aiki na zamani kuma tagogogin sojojinmu masu yaƙi da ayyukan ta'addanci sun taka rawar a zo a gani a cikin wannan atisayin ya ce an tsara atisayin tare da ƙaddara cewa 'yan ta'adda suna da ƙarfin da muka zayyana inda muka yi amfani da jiragen sama wa'anda ke sarrafa su daga nesa wato samfura daban-daban wanda kuma suke iya ayyuka daban-daban a atisayen daga ciki ya hada wasu jiragen leƙen asiri wa'anda ake kira macro uav muka yi amfani da su kuma sun yi aiki mai kyau a wannan atisayen sannan mun yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu wanda suka kai hare-hare suka kuma lalata maɓoyar 'yan ta'adda kamar yadda muka tsara a atisayen an gudanar da ɓangare mai yawa na atisayen tare da ƙasashe tara membobi a ƙungiyar shanghai cooperation organization a yayin da dakarun irgc sun aiwatar da wani ɓangaren sa su kaɗai a farkon atisayen sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta fuskanci dukkanin wata barazana ta ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma yankin tare da haɗin kai da wannan ƙasashe na shanghai cooperation organization wato sco a takaice don kyautata tsaron yankin da ma duniya daga ayyukan ta'addanci manjo janar muhammad pakpo ya yi maraba da sojojin manya-manyan kasashen sco da suka zo kasar iran don halartar wannan atisayin ya kuma bayyana halartarsu rawar dajin a matsayin wata hanya ta ƙarfafa zumunta da ƙasar iran da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar don yaƙar ayyukan ta'addanci kwamandan sojojin ya ƙara da cewa 'yan ta'adda ba su san iyakar ƙasashe ba don haka yaƙarsu sai da haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar sco gaba ɗaya musayar bayanai tsakanin ƙasashen da horo na musamman don gano 'yan ta'adda da kuma wargaza su kafin su aiwatar da shi janar pakpo ya ce rundunar irgc tana da ƙwarewa a ayyukan yakar 'yan ta'adda a ciki da wajen ƙasar iran a cikin 'yan shekarun da suka gabata ya ce 'yan ta'adda kama daga masu kafirta musulmi da 'yan tawaye ko kuma wa'anda suke samun goyon bayan ƙasashen waje ko kuma wanda suke goyon bayan kasashen waje ƙasar iran tana da ƙwarewa wajen yakar su ya ce saboda haka rundunar irgc a shirye take ta gabatar da wannan ƙwarewar da take da shi zuwa wa'annan ƙasashe makwabta daga ƙarshe dai babban kwamandan rundunar irgc ya ce a daidai lokacin da ake yakin kwanaki goma sha biyu iran ta sami nutsuwa a cikin gida wanda ya kai ga ta yi ƙoƙarin ci gaba da samun nutsuwa hatta ƙasashen yankin don zaman lafiya da nutsuwa a yankin yana tare da nutsuwa na cikin gida har ila yau a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta aike da jiragen ruwan yaƙi masu suna sahan da kuma kurdistan zuwa ruwayen ƙasa da ƙasa saboda taimakawa ayyukan tsaro a cikin yankuna daban-daban a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jiragen yakin za su taimaka wa jiragen dakon kaya musamman man fetur na kasar iran wucewa a cikin nutsuwa a dukkanin tekunan da ake samun matsalolin tsaro a yankin ko kuma dai a wasu yankuna rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa a halin yanzu dai wasu jiragen ruwan yaki na ƙasar iran suna aikin taimakawa harkokin tsaro a wurare daban-daban a duniya ya ce adadin ma'aikata daban-daban a cikin wannan jirage guda biyu sun kai ɗari kuma suna ayyuka daban-daban na kyautata tsaron zirga-zirgar jiragen kasuwanci da na wasu sassa wucewa cikin nutsuwa a cikin manya-manyan ruwayen yankunan asiya ta kudu da kuma wasu wurare irani ya kara da cewa jirgin yakin sahan yana da kayakin aiki na zamani sannan kasancewar kurdistan kusa da shi zai kyautata tsaro mai yawa a ayyukansu ya ce jiragen yakin ruwa na kasar iran sun kaddamar da abubuwa masu inganci kuma masu juriya da dadewa a cikin aikin tsaro a cikin ruwa wanda zai tabbatar da tsaro mai dorewa a cikin ruwa ko menene zurfinsu a duniya ya ce a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran wato navy suka karbi jirgin yakin kurdistan daga kamfanin kera shi sannan suka gabatar da sahan ga sojojin bayan da ya sami matsala har ya nutse a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa na bandar abbas a baya bayan an masa gyare-gyare sai kuma labarinmu na ƙarshe wanda yake cewa falasɗinawa a gaza da kuma sansanin ɗan gudun hijiransu mafi girma da ke kudancin ƙasar lebanon suna murna da kashe shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda wacce hamci ƙasar isra'ila ta dasa a cikin falastinawa yana kai wa hamci ƙasar isra'ila labaran falastinawa mai suna yasir abu shabab kafafen yada labaran falastinawa sun ba da labarin kisan yasir abu shabab ne a daidai lokacin da yahudawan suke kokarin kutsawa cikin gaza tare da taimakonsa a matsayin mai leƙen asiri wa haramtaccen ƙasar labarin ya kara da cewa bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 yahudawan suka karfafa aikin leƙe asiri a cikin falasinawa a gaza kuma a halin yanzu 'yan leƙen asirin yahudawa cikin falasinawa su suka taimaka mata don ƙara lalacewa yanayin rayuwar da falasinawa suke ciki a gaza wasu majiyoyi sun bayyana cewa dakarun hamas ne dai suka halaka yasir abu shabab bayan da suka gano maɓuyarsa. To masu sauraro a nan zamu mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. leƙa Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barka da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada sukan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan kasar Iran. To bari mu yada zango a lardin Loristan da ke yammacin kasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido. A cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin Kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar Iran, wato lardin sha Ilam da kuma Lariston da ke gefen rafin Samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears. Wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun Zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo. Kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon karnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta dan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan ya sa ruwan da ke fitowa daga wannan ɓangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye a kan hanyar wucewa zuwa mashigar shirs baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa a kan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka yi tafiya zuwa mashigar shirs za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shine takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar shirs da ke lardin larstone yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa bude ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi to ma saurare ga shi lokaci ya riga da suke mu don haka ba ta da batun lokaci ba bari in ɗiga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar masu mu domin ci gaba da biyar shirye shiryen mu, ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da da shida, da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.